Kar ka manta fa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shekara 25 ya aure nana Khadija. Ita kuma tana shekara 45. To idan muka yi wannan auren, ai mun yi koyi da shi ne, kuma sunna muka yi. Dare abin take nema kin gani bari je magana da a taimaka a wannan baki ji baki baki baki a wannan bakin dala, dan Allah tsayaya za a yi kamar ni kadai kuma <laughs> dare abin tsoro ne fita abin tsautsayi ne